سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan gini na cin da biyar watan ramadan hijira ne sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya dari hudu da arba'in da hudu shi ne yi ne kamar yadda aka aje wa gabanin kasa a rike wannan tafsiri muna roƙon Allah mutum zarki yadda ya tattara mu a wannan rana da kuma ya tattara mu a sauran kwanaki a gaban shi a wannan ɗaki cikin ɗakunan sa bayan bar rayuwar duniya ne, muna roƙon ka Allah ka tattara mu a jannatul firdaus kuma muna roƙon ka albarkaci wannan taro namu ka sanya shi a mizanin kyawun ayyukan mu ka sanya mu cin da shi ranar gamuwa da kai Allah muna roƙon ka muna kara masa wannan taruwan muna roƙon ka sa ƙur'anin nan naka ya zama hujja kare mu kai na hujja kan ya Allah muna roƙon ka sa ƙur'ani ya zama jagora shirya gare mu a duniya ya Allah ka sa Qur'ani ya zama abokin zaman mu a kabari ya Allah muna roƙon ka sa Qur'ani ya zama haske gare mu wajen wutar sirau ranar tashin kiyama Allah muna roƙon ka albarkan Qur'ani ka sa mu samu shiga jannatul firdaus kuma Allah muna roƙon ka albarkan Qur'ani ka hana mu shiga wuta ya hayyu ya qayyum bayan haka nan idan kun tuna jiya muna ma ayan da take maganar kaiwa a aljanna bayan mun so ayoyin da ke maganar kaiwa wuta Allah ya tsare mu da wuta ayoyin da ke maganar kaiwa zuwa ga aljanna wanda muka fara jiya ita ce inna ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib ko wani suke jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala amma tsoron ta hanyar ilimi da sani ta hanyar amfani da Qur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi amfani da kwakwalwan su ko ka ce ka ne za ka yi tsoron Allah sai ta bi ta yadda ake so kuma yadda aka tsara maka ta kofa ka biyo ta kofa amma ka biyo ta kofa ba Allah ba zai yi da akwai wanda yake yana da jin tsoro amma jin tsoron Allah shi ba ta ilimi ba ta guri ne a cikin zuciyar shi yana so ya zama kaza ko ya samu kaza amma tun da bai gane asalin abin da ya kamata ya gane ko kuma bai kunshi abin da ya kamata ya kunshi ba sai zama ya yi kuskure wadda haka na ake neman neman abin da ilimi zama wajen karatu kamar yadda muka faɗa wanda suka ji tsoron Allah wani wataala kuma tsoron nan sa da bilgai abin da yake makakkun abubuwa abin da mutum ba sai ya gani da gina shi ba sai ya gaba da hannun shi ba sai ya lasa da hannun shi ba an lura ya zama na al'adun ne ya faɗa ko annabi ya faɗa kake ka sallama kayan da to wannan shi ne sharri masu wannan siffan lafin mafiya suna da wata irin gafara mai yawan gaske in aka ce gafara daga wajen allah da allah da ya gafara duk da bai ba zunubin da ya da allah subhanahu wa ta'ala musamman an cika sharuɗan neman tuba da kuma gafara da wa ajrun kabir da kuma lada babba wanda mun cewa da kada ibn da'ama ibn qatada ya ajrun kabir shine aljannan Allah shine ajrun kabir to da ka me kake nema ya wuce da abubuwan gafaran Allah da shiga aljanna ne kuma ake nema banda wannan nan dai lahira to so da ka nan abinda ayan take faɗe wannan mai zama ya mallake ta ko ya mallaki abinda ayan take faɗe zawo da kafa a cikin rayuwar za mu tashi insha Allah aya ta a ita ma mun karanta ta wa asiru qawlakum aw ishharu bihi innahu alimun bi dhati sudur shi Allah ko a ya bayyana ko a ya boye ba abin da bai sani ko da ku kiyaye Allah kiyaye Allah yanda suke koyan baka so a ganka mutane ka su ganka to ya za ka yi da Allah da yake ganin ka ko ina kamar yadda ya sakuna minan nan ولا يتقون من الله وهو معكم إذ يبيتون منه ما لا يرضى من القول wai ba su san mutane su shi kuma Allah ba in dai su kake yin tsoro ba Allah ba to an fado to a sirru qawlakum aw isharu ko ku bayyana ko ku boye ko ku bayyana shi dai Allah yana tare da kalan kira kuma Allah ma ya kawo mana ayan da Allah ya ce fa innahu ya'lamu sirra hatta akhfa sirra da abba sirra shi na bin na boye maka yana ni ku ba ku sani ba ko kuma kai ka boye mana mu ba mu sani ba amma abba shi abin da ya boyo min ni na wane ni ma ya shafe na amma ni ma kaina ban san abin da zai faru ba shine abba ya koya min ni kaina to Allah ya san sirran kuma ya san abba sarki ya tabbata ga Allah jiya da sun tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu tashi ayata goma sha hudu ne amma saboda darajar wannan sura da kuma yadda malin ke a faɗaitar da mutane a kan haddace ta babu da yake adar mai ƙara kanta tun daga farkonta sai ka zo mana wannan insha Allah wannan ya zama tunatar da wanda suka haddace da zagura da wanda suka fara da kuma sa wanda ba sa ɗan ba ba sa ɗan ba insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه وأقيموا قولكم أو إنهم saka alkhairi Allah wa sarki ce ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir ala ya ya'lamu man dinnan shine fa'il man khalaqa yau ala ya'lamu man khalaqa yanzu wanda ya yi halitta bai isa ya san halittar nashi ba ya isa ala su kawar ya'lamu man khalaqa man khalaqa wanda ya halitta ya alamu ya san halittan nashi ko kuma ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latif al wato man nan sai zama shine mas'ulin bihi sun sai tukan jujjuya ita man ba ruwanta sai ta je wajen wasali ta je wajen rufa ta je wajen wasali bisa duk tana tafiya man din nan kuma tana daukan ɗaya tana ɗaukan biyu tana ɗaukan da yawa yau wato man halaka sai zama shine fa'ili fassarar farko wato man halaka wanda ya yi halitta bai sai san halittar nashi ba ya isa ya san ko kuma ala ya alamu sai zama ya alamu fa'ilin mustaqirun ne fihi jawazan takdiruhu huwa yahudi ila Allah subhanahu wa zama wato Allah bai isa ya san man halaka abin da ya halitta ba man ɗin da an kawo shi a akil amma ana nufin harin jaye ne a kan marasu hankali din sallu rako wato allah ya san halittansa duka dai kun ga fassarorin guda biyu duk suna koma zuwa ga abu ɗaya ne wato yana nuna cewa allah ya san halittansa sani na cika da ba. a to dama mana shi ya da ya ba zai san su ba kuwa ai ya san su kuwa an rako ko yauwa to sanin Allah subhanahu ta'ala da halittun nasa kamar yana muka yanta ayan nan na ɗazu wanda muka tunatar game da ayan jiya tun da Allah ya san sirra wanda sirra kai ka san a kuma ya san akwa wanda kai kuma ka sani wato ya ma fi ka sanin kanka ke yau Allah ya gunki ya halittun halittansa sanin kansu akwai abin da yake game da su su ba sani ba shi Allah ya gunki ya sani to ka sanin da Allah ya mu halitta sani ne bisa cika da ba da domin shi ya halice su shi ne halafin shi ya halice su kuma za mu iya gane irin wannan ayan ko ta aya cikin total mominun a ta ko goma sha shida na jin yau a ɗauko mana da za ta nuna mana hoton sanin da allah ne ma halittarsa تسعة بيو ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه ولقد خلقنا الإنسان ثم جعلناه نطفة ce wani karkarar nan insan hakika mu mun halicci mutum in ji kula min sulalatin min daga wannan turbayan ƙasa kaga Allah na ishara zuwa ga halittar asalin dan adam wato baban mu annabi adam ثم جعلناه نطفة في قرار مكين daga ba kuma halittar ya koma zama ana yi ne daga dugu na mani fi kararin a wajen abin na wani kijiya amintacce shi ne mahaifin uwa sun nan nufa ta'ala sai mu halitta mu canza wannan duban sai mu mai da zan makalkalallen jini alama makalkalallen jini yau kuma abin nan halaknan nufa ta'ala yau sai mu mai da halittan wannan duban bani ya koma zama jini mai makalkale ma mahaifan shine alama sai kuma mu halicci wannan jinin ya koma ya zama tsokan nama irin wanda kama an tauna shaka yau za a ga idan an tauna da haƙori taunannin haka to haka yakan koma daga jini sai kuma tsokan nama amma kamar an tauna shi ne musga allura shi kuma wannan gudan nama din sai a canza shi zama kuma ƙasusuwa haka a yi shi kamar rafta an sai shi kuma kasan sai kuma zo a mishi bugun kwano a sanya mishi nama yau sai a shimfiɗe shi da nama shi ne in sha ana wa alkana sai mu halitta ke zama wani halitta kuma daban shi ne zama ni din ko ya zama kai yau Allah ce fa tabarakallahu ahsanul kwalibi. wanda yafi kowa iya halitta sarki da albarkan shi ya yare sannan kudin nan da Allah ke gaya mu kaga wannan an gaya maka tun abin da ya faru a cikin cikin mahaifa wanda yake duk yanda a masu bincike masu kimiyya suke so su kiyaye suna kiyaye yanda abunan tsawur din halittan da kuma girman yake faruwa amma abin da sun kasa ganewa a ciki din duk da abin nan kaiwa matuka da kuma muraƙaba mai tsanani Abin da zai kasa ganewa shine lokacin da aka kawo ran aka sa yau suna ganin lokacin da ake mai da dugon mani ya koma jini makalkalai sai a gadi ya makalkale ma mahaifa sai kuma ga ya koma ya zama wani ya zama wani gudan abin nan tsoka haka kamar an tauna shi sai kuma ga yu kawai ya koma kazuzuwa sai ga kuma yu kazuzuwa a rufe shi da da nama suna ganin wannan hannun masu yana dungure sai ga wuyu ya bude duk ana gani da ba tsagan ido sai ga tsa ya tsaga ka gane can sai ga bu ya bude ka gane duk suna gani amma abin da sai ka gani ne lokacin da aka shigo da ran Allahu akbar lokacin da aka shigo da ran ba su iya gani ba su iya dauka kamar yadda lokacin za a dauki ran a ƙarshen rayuwar mutum shi ma ba su iya gani ana kallo mutum ana gani yana ko ga abubuwa suna ta nuna malmal in numfashi ne ga yanayi in kaza ne na duk yana nuna sai ana ganin ga kaza ga kaza kaza amma sai dai aka kawo faɗan an nemi numfashin an rasa amma ta ina ran ya fita ba a gani ba kamar yadda ta ina ran ya shigo ba a gani ba lokacin farkon halitta sarki ya tabbata da Allah da Allah shine ma ya da ran a bayar kamar yadda a gaje shine ya aiko da adawa mishi da ran wurin Allah rako Allah ka yafe to ba su iya ganin wannan ba amma Allah sun ce shi yana ganin wannan to bal ma shi umarni mai haka da a ga sai ni ne wa kar min insan mu muka halicci mutum in ji Allah subhanahu wa ta'ala to da sanin Allah da yayi ma bayan sa ba karamin sani ba ta ya za a yi ma wanda ya rika ba zai san halittar nashi ba ai ba wanda ya kuma ya kai sanin halittar nashi ganye idan ya faɗi a ƙasa cikin dare allah yana ganin ya san lokacin da zai faɗi ya san kuma inda zai faɗi allura lura allah ka yafe mai annabi sallallahu alaihi salama ya ce allah mutum zaki yana sane da tafan bakan tururuwa inda ta taka a kan bakin dutse kuma da daddare sarki ya tabbata da Allah wannan sanin ya kai inda ya fi tururuwa baka inda ta taka ba ita kanta fa inda ta taka sai da aka ce ka gano inda take da dare ka ga aiki aka ba su to inda ta taka kafanta wurin inda ta taka din Allah yana sanar da inda ta taka ga ta baka kuma kafan nata kare ga siririn sannan ta taka kan dutse baki kuma sannan da daddare sarki ya tabbata ga Allah sarki ya tabbata ma wanda ya san halittansa ya san halittansa yanda su halittan ma ba san kansu ba Allah ka yafe mana bayan wannan rayuwar gabaki ɗaya sai sun mai na ba da zalika da mai a wannan ayan bayan kun gama rayuwar duniya kuma za ku mutu in sun mai na yau masu yamata tuf a ku kaga dama a ce an mutu shi kenan to dama da mutu ma ya zama sauki amma tun da in an mutu za a tashi to shine babban magana shine babban aiki ba kuma tashin kawai ba za a tambaye mu akan babba da karami wa kullu sabirin wa kabirin mustaqar kowane babban abu da aka yi kowane karamin abu da aka yi yana cikin layi an rubuta shi a layuka komi a daki daki kuma za a tambaya game da shi Allah ka yafe mana to da haka Allah mutum sarki ba abin da bai sani ruwan nan idan ce ruwan nan duk dugo da ya Allah ya san dugon ya san yawan dugon ma za su sauka amin cikin Abuja da sauran wurare duka Allah ya sani Allahu akbar kuma shi ke bada umarnin ma a sauko da su ƙwayan hatsi da yake ƙarƙashin ƙasa da aka shuka idan ya tashi fashe Allah sai shi yake fasa shi kuma yake kullo da shi ya zama ya tsira ya ci gaba da tsira Allah ne ke yin wani ai sanin Allah subhanahu wa ta'ala dangane da halittarsa ai ba karamin sani ba Allah ya san halittar za fiye da yadda su kan suka san kansu sarki ya tabbatar mala abinda an ke magana kenan ala ya alamu man khalaq yanzu man khalaqa wanda ya halitta ba zai san halittar nashi ba ko kuma ala ya alamu man khalaq yanzu Allah ba zai san halittar nashi ba Allah zai san halittar domin fiya da su ba ma wanda ya san su kamar shi allura ba wanda ya san su kamar shi sai za Allah mutum yana kishin bayan bai kyautu a ce Allah mutum sarki ya zama na an raina shi ba abota shi ba ba shi hakinsa ba kuma shi Allah huwa lafi kaga shi ya halitta halitta kuma huwa lafi mai rautatawa ne mai tausayi ne da halittun nasa Allah wajen sarki mai tausaya ma halittarsa wannan ɗaya daga cikin sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda kuka ne Allah yana da sunaye kyawawa da siffofi maɗaukaka kuma sunayen Allah ba ba shi inda tara ba Allah yana sunaye da yawa ya faɗa a Qur'ani da kanshi manzo ya faɗa a hadisansa sai dai Allah yana da wasu sunaye guda casa'in da tare da duk wanda ya ke su ya shiga aljanna ko da ka daga cikin abin da za ka tasa a gaba saboda ayan na baya na maganar jin tsoron Allah ta hanyar ilimi da sani ka zama ka shiga cikin layi kai kokari ka san sunayen Allah da sa akwai da littattafai da malamai suka rubuta dangane da sunayen Allah da kofin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake idan ba karanta ba sai karanta tafiya da ka sai mutum ma yaje yana kiran Allah da sunan da ba sunan shi sai da akwai hadisi na Tirmidhi wanda yake ya shahara mun saba da shi tun ana primary za ga a ciki ya kawo sunayen da ba su tabbata na Allah ba kamar su ar-rashid allura kamar Al-Jalil sai zaga an sa abu jalil ma kai mai suna abu jalil an buga misali ne da yake amma la bai kira kan shi wannan sunayen allura kamar su asabutu allura ba su ne na kusa da na kashe da na kashe ba da ma makamantansu to sai ka yi dirasan sunayen allah musamman saboda sunayen allah tauhidin shi shi ma sakamakon imani ne wanda yake idan mutum bai tattara shi ya je da shi lahira ba zai iya samun matsala kuma abin da sunan suke magana kenan yana magana tauhidi ba kawai za ka je lahira da ka ba a nan duniya komi na ka bisa ka'ida komin ka tashi sai wuri kaza ni za a yi mun kaza sai wuri kaza in ba da lafiya sai an asibiti kaza idan wajen gyaran moto ne sai wuri kaza idan kaza ne sai wuri kaza komin ka ce ni ba zan amfani da waya ba sai nauyi kaza amma addini ba za ka tsaya ka yi addini yadda Allah yake so kuma ya yarda ba a sai da sai matsala al-latif suna ne na Allah al-khabir kuma suna ne na Allah wanda al-latif yana nuna tsananin tausayi na Allah Allah mai tausayi ne ga bayansa cikin tausayi shi idan kai niyyar kana son kai wani abu daga niyyar sai ta baka lada amma kai niyyar za ka yi zunubi sai a jira ka idan ka aikata zai ta ƙara jiran idan kai da lokaci ake to a rubuta lada ɗaya saboda tausayi na rabbul alamin Allah al allura Allah mai tausayi ne cikin tausayin Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah ko ya buga mana wani misali in uwa ake zuwa ke fashi ‘ya'yanta an lura sai sun zuwa sai da ta kasa zama ta kasa tana ta firgici ta je nan ta je tana neman ‘ya'yanta annabi ce to Allah ya fi tausayin bayan ta fiye da yadda wannan tsuntsuwan ke jin tausayin ƴaƴanta kuma haka kai ai ƙaro koma ba wanda ya kai ka jin tausayin kanka ko ai ka ji kowa jin tausayin kanka ko to Allah ya ci ka jin tausayin kanka kuma to ƙaro ko kenan ba magana ta ƙarewa kenan to Allah Allah ne game da bayansa sai shiryar da su in ka aikin shirya kuma ya baka lafiya yanzu kamar wurin da muka zo ai ba da kan muka zo shi ya kawo mun gode mi to kuma idan an tashi zai biya zai ba kowa lada kuma ga shi ya kawo mu fa ya kamata da ya kawo mu sai ya kyale mu zai biya ba mu sai mu biya shi ladin kawo mu da yayi a ya yace ya kawo ku kuma sai ya biya duk wannan lufa ne na rabbul alamin kuma duk lutfan shi ne yanda Allah yake latif haka ake san mu ma mu zama ya muyan mu zama masu rausa masu tausasawa masu tausayi an lura yasa daga cikin abin da ake irin bayani a irin wannan kwanakin dole a tunatar da mutane zakan fidda kai wannan zakan fidda kai in ji annabi ya ce tsofratun lissahi ne wa tsomatun lilmataki wa lufin tausayawa annabi shi a a nuhu fi zalikal yau da wadatar da su a wannan rana na sallah ya zama ba za su zama kai sun yi bara ba kar mu kenan yana neman abinci abu ya gagara abin da ake nema kowa su ya fi kar mu kanshi da kan da kai me yasa saboda ya zama ka tsarkaken ka da duk wani kuskure in an samu kuskure a watan ramadana da azunzuman da kai a ramadana to idan kai zakan da kai ka gyara wannan kuskure sannan zai zama tsohon matan lil masaki su kuma ya zama abincin ne domin duk wanda ke da abincin yau dole ya fitar da rakan fit da kai wajibi ne ba kamar yana da zunubi yadda Allah ke da tausayi ga sa haka yake son ya muya mu mu rinka tausaya ma junan mu yace ku rinka tausaya ma wanda ke bayan kasa wanda ke sama duk kuma ke tausaya mu ba ko za ka ta kawai sunan ne na alaƙa ba ka ce da latif bane to eh sai kai kuma ka zama da latif kuma ya ku ya ku zama lutsafa ku. kuna tausaya ma junan masu shi su taimaka ma wanda ba su mai iko ya shige mara iko gaba an lura in shawara yake bukata a bayan shawara an lura in karfafa ne a karfafa ya mu ya mu mahadu alura wurin mu abu da yawon Allah ka fi wa huwa al-latiful khabir al-khabir shi ma suna ne kamar yadda muka faɗa na Allah wanda yake in ka so ka ce sani khabir in kuma ka ce khibra daga khibra wato gwani ne Allah Allah ya gwaninci a komi na shi akwai gwaninta ba a ba ba a yi bayan ce ba a samun kuskure a a halittar sama ba ko huji ba shi ko tsaga a ga tsaga ba a sama ganin tsaga ba to da ka Allah kabir gwani ne Allah Allah ya iya abu komi da ya tashi ya tafi ne ya gwani haka ya kan yi shi daidai kuma wa daida fabe in ji wani yana faɗin turanci Allah ka yafe mana Allah daidai ne kuma wa daidai ita kanta daidai kuma shi ya da ke ba ƙaru ko wajen Allah ka yafe mana wa huwa latiful khabir Allah al fatih ne kuma al kabir kuma ana son duk idan mutum zai yi abu ya tantance shi ma ya iya ya yi shi daidai gwargwado ba da amaja ko da sakaci ko da almundahana komai za a yi shi da kyau a yi shi da iyawa a yi shi da nagarta allura ko allah ka yafe mana جهة الوالد هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه Allah dinnan da aka ce latiful khabir shine huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan Allah ne ya sanya muku kasa ta zama zalulan horarriya zalulan ta zama ta horun man Allah ya ba mu ita muna juya ta yanda mu ga dama ni abin da mu ga dama wanda bi da kun hafa zalulan famshu fi manakibiha ku rinka tafiya a hanyoyin sassaininta Allah ku bi hanyoyin. hanyar nan ko a ƙasa ne ko a sama akwai hanyoyi biyan cikin famshu fi manakibiha sannan kulumin rizki ku ci daga arzikin Allah wa ilaihi nushur watan wata rana za ku koma zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala kaga nan Allah da kanshi ya ce ga ta kayan da ya mana ya hore mu da mu kallamu mu akwai inda Allah ya ce alam naj'al azmi sifatan ahyan alam naj'al azmi sifatan ahyan ƙasa ta zama ma rayayyu da matattu duk ta zama ta ishe su tana ma kowanne amfani rayayyu ba abin da ba mu yi a samanta mai gini a samanta allura yau mu haƙa mu samu ruwa mu haƙa mu samu ma'adinai kuma ƙasan Allah ya turo mana wasu duwatsu sai ka zama sun kakkafe ta yadda ka samu noti saboda mene kai zama an haka rijiya sai kawai ta dan juye haka sai ta zama ta rufe duk wanda yake cikinta har katar da motsi da mutan ka yadda mu duk yadda muka dama mu yi ta didima a kanta ba za ta rinka yadda mu ba saboda mene Allah ya sanya mata duwatsu da suka zama sun ah, kafe ta kaga rayayyu ba abin da ba za a iya yi ba a bayan ƙasan nan ƙalura yau komi muke so ta yarda mana mu yi abin da mu ga dama a kan ta zaune ita an halicce mu ta ne domin mu to idan dai ƙasa malam ta tun tunda an halicce ta domin kai ɗan adam tana maka duk abin da kake so ya kai an halitce kai kuma don bautan Allah ba za ka yi abin da Allah ya ce so a kai ma kamar ka dan ba da wannan amsa a ƙasan da aka dace ta domin kai kayar da kai abin da ka dama da ita ba ta maka taurin kai ba ta gagaran maka zama abu ya gagara to kai ma bai kamata ya zama Allah yana son ka aikata wani abu ya zama ya gagara yadda ya damu na kasa zama zalulan horarriya ta zama tana biyayya gare mu haka ya kamata mu kuma mu biya ga mahalicinmu mahalicinta ga baki da هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها ويكفيها في مناكبها أحنيوين دا الله يتسعى قابل أبايا مجي أبنى التوراري daga ciki amfaninsu akwai gane hanya alamat din wasu alamomin su zama arziyya wasu alamomin su zama ufuqiyya in na ufuqiyya ne wanda ya pilot wanda ya jirgin sama yana ganin hanya ta wannan alama ufukiyya matafiya kuma cikin daji in sun kalla suna gane gabar ta wannan alama ufukiyya idan kuma arziya ne kai kana fita daga gate ka san dama za ko hagu za in ka bi kaza za shi ne alamat Allah zai sanya maka alamat kana nan kana jin alama don haka kai gida inda Allah gan sai zama ya cire alamomin sai zama irin shi ne ke cewa mutum ya samu makuwa aka ce makuwa alamat din da ya sani ne a bayan kaza suka zama sun ta cikin kwakwalwar shi sai zama ya barki yana dawowa gida amma shi yana ganin kuma kasuwa yake komawa a ganin saboda alamat din sun dan jikita Allah ya dan cire da na wani lokaci to kaga manakibi haƙi duka hanyoyin da mubi Allah ya yi ya sanya mana alamu wa min nafi hum yahtadun allura wani abun duwatsu ne wani abun itatuwa wani abun gine-gine da makamantan su Allah ya ce mana eh, ana magana wani zai musulunta ne sun san ba a ba a jinkirta shi eh, allura ko yau da haka nan Allah ya da mu bi hanyoyi mu bi hanyoyin mu bi bayan ƙasa kaga yanzu biyan da Allah ya maida wasu ababen hawan a zallan ƙasa ne wasu ta sama wasu ta ruwa duk manaki bihani hali allura yau bari mu dakata da wannan bayanin mai maza ba ɗan uwa mu kalma saboda ba a jinkirta shi You want to embrace Islam? Yes, sir. Can I help Hausa? No, okay. You speak English? Okay. Uh, are you forced to embrace Islam? No, sir. You just feel like embracing Islam. You are not. You know, Islam is the true on the side of Allah subhanahu wa ta'ala. And uh, all the messengers that came before the Prophet uh, they embraced Islam. It is now Hmm? All the prophets, including uh, Jesus, Isa alayhi salam, and the prophet, the last prophet, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uh, if you agree to invest them, you should say after me, La ilaha. La ilaha. La ilaha. No, not with L. La. La. Ilaha. La. La. Ilaha. No, start with L. La. La. إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله محمد محمد رسول الله رسول الله رسول الله كما مسلم What La ilaha illa Muhammad Rasulullah tells is that you worship only one God. And through the commandment of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, through his teaching, you should not, uh, you should not uh, worship Allah except the way the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam taught. Do you believe that? Yes, Alhamdulillah, you became a uh, Muslim as everybody here, inshallah. What is your name? My name Okay, what is your former name? Emmanuel. And what do you do? Mustafa. Mustafa is one of the names of the Prophet Muhammad. We are congratulating for him. Uh, I know that uh, the Muslim Committee are going to uh, with you and uh, teach you more inshallah. Assalamu الحمد fi mana ba ta tafiya a bayan kasan abinda ake nufi shine abi hanyoyin da Allah ya halatta abi banda wuraren da Allah ya hana abi halurako lura ko da wata ka zama duk inda ka je kana samun lada to yake wa kulu min rizqi sai kuma ku nema daga arzikin shi ku ci daga arzikinsa ai Allah ya sanya a bayan kasa ya sanya arziki mai yawa ga sunan bargaja sun ma fi karfin mu inda za mu tasa mu dinga ci mu dinga ci ba za mu iya ƙara da arzikin Allah subhanahu wa ta'ala bal ma akwai inda Allah ya ce abun nan ba wata baiwar abu wato wato duk wata ba duk wata dabba Allah ne ya mallaki azukin ta إلا على karanta mana wa ka'ayyin min dabbatin wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqa Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim wannan ayoyin duka guda biyu Allah mutum yana gaya mana duk wata dabba ba ta mallaki arzikinta da kanta ba Allah ne ya ba ta ya aje mata allura ya ba ta saboda haka na ce wa kulumin rizki ku ci daga arzikinsa wannan wa kulumin rizki din nan bai hana a bi hanyar da za a samu arzikin kaka ja Allah ya min rizki sai mutum ya tunanin cewa zai zauna ne kawai Allah ya kawo mishi a wannan yana nuna cewa akwai miƙewa tsaye domin a ba ce shufi mana kibiya akwai nema kakka yadda ka zama irin masu zama wuri daya kana zaune wuri daya kawai ma zaune kai dai tana neman Allah ya ba su ku kuma ku samu wannan irin kalma ne wannan Allah ya ba su kuma ku ku samu a ka ce da Allah ya ba ku ku bayar ko ba haka nan yau da haka nan ana son mai ne mijiya da ba son mai zai zuciya ko da masallaci ne kake zama kawai sai ka zauna a masallaci kawai shi kenan kana jiran a kawo a baka wannan ba daidai ba ya kamata idan an zo aka yi sallah aka gama sallah sai kowa ya zama. wannan ya zina shi wannan ya zina shi a je a nemo daga arzikin Allah allura a nema a fantsama a je a nema idan an nema an samu kuma a yi aiki da shi yadda Allah yake so kuma ya yarda to da nan ba a san zama ba tare da miƙewa tsaye da nema ba duk wanda ya zauna yana jiran a kawo mishi to ya dinga zama a zaune kenan ya dinga zama makaskanci kenan har je tashin kiyama kuma tashin kiyama kuma yana makaskanci to da shi ya rayu ne yana karba ya kamata in dai kana karba kuma ya kamata kuma ka bayarwa kuma ko ba haka nan ba saboda annabi ya ce al yadul ulya khairun min min al yadil sufla hannun da ke sama mai bayarwa shi ya fi mai karba daraja saboda ka wannan hanyar tana nuna mana mene miƙewa tsaye mu nema daga arzikin Allah yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al mu'minu al qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al mu'min al da'if wa fi kullin khair wasta'in a ishris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jal wa in asabaka shay fala taqul la anni fa'altu kaza kana kaza walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al fa inna annabi ce mumini mai karfin imani ya miƙe ya nema halazin shi shi yasa alkhairi kuma shi Allah ya fito fiye da mumini amma mai rauni imani yana jiran abaji amma dukkan su suna cikin alkhairin ji annabi sallallahu alaihi wasallam amma ga wancan da ya ga wannan saboda ka zama cikin wanda suka fi ka tashi ga yana cewa kulubin rizki ai Allah ne mai bayar to faɗan ni rizki kuma yana gaya mana cewa bin asba a tashi a nema din bai hana tawakkul wanda ya tashi yana nema ya zagara yana nema ba za a ce mishi kamar ya wuce ƙa'ida ba iyaka dai in ka tashi nema ka je inda halal ne kar ka ce za ka nema ko ta halin ba a ka nema inda halal ne ka zai alwala an lura akwai tawakkul wato dogaro ga Allah masu tawakkuli su ne wanda za su miƙe su neman sai su ce kuma ba mai samu sama ba sai Allah ya ba ko kuma sun miƙe sun sha wuya sun yi zufa a ƙarshe da suka samu sun ce kai ba dan Allah ya ban bada ba zan samu da wannan masu tawakkuli amma ga wanda zai dage ya sha wuya a ƙarshen ya samu shi hawa malam to ga dage wanda bai ba to wannan hadari ne wannan nau'i ne ma na kafirci ce ma ni'ima Allah ne na dukiya ko na samu domin ƙaruna abin da ya faɗa da, ko yace kala inna ma bai qala inna kaji ko duk wanda zai samu wani abu ko daraja ko ɗaukaka ko samu a ƙarshe sun yi jingina samun nan da wani dabaru ko wahalar da ya yi ko wani connection da yake da shi ya ce ai dan wannan ne to nau'in kafirce ma neman Allah ne abinda Allah yake so ga shi ka sha wuyan ka sama sai ka ce Allah ne ya bani ba dan ya bin ba da ba zan samu Haka kurewan samu bai kai kama aljanna ba <laughs> to yana jin suka ce alhamdulillah alladhi hadana zai sai mene wa ma kunna linahtadiya laula an hadana haka ke bari ga su annabi Suleiman yace li yabluwani a ashkur am akfur wa man shakar fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim kaga irin wannan ayin mu'mine ne na da ke bamu labarin su sun sama sai suka ce kuma ba dan Allah ya ba su wada ba za su sama can kuma kafuri ne da ke ba mu labari ya cewa ni na samu ne da ilimi na da dagewa karuna Allah ya husa ka kuma ya faɗa abin da ya faɗa game da shi to da kan ana son musulmi ya zama mai zakara mai himma ya nema in ya sama kuma shi Allah ne ya ba shi an lura kamar yadda kuma ba a yadda ka zauna kana jiran wayar dana laka Allah ke ba ruwa ba a malam da ka nemi الرقوق حين خروج رزقه وإليه النشور سيدنا عمر أقول حديثي وأن الإمام محمد يقدر آه، لسابق المجلد إلى حديثنا 52 يشي أن نصدق من يأتي لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماصا وتروح بخاطر da a ce kuna dogaro a kan Allah iyakan dogaro yadda ya kamata da zai ba ku arziki irin da ke arziki tsuntsuwa ta kan waye gari ba ko ya kirkinta a kotanta amma yamma ta ta cika abin nan kotanta har in tana da yayan da ke ciyar da su za su da su bayan ita kanta saboda mene dogaro a kan Allah saboda tawakkul ba shine tawakkul tawakul shine mutum ya zauna ce a yi in Allah ya nufin in sama zan sama bai mike zai ya nema allura lura kuma kuma shine mutum ya mike zai duk inda kowa ke nema kaje ka nema daidai gwargwado kuma kana jiran Allah ya ba ba kana zaune wuri da ya ba allura ko ya Allah ka fi mana Allah ka ji kanmu wa kulumin rizqihi wa ilayhi nushur kuma duk in an gama wannan magana da masu neman suna sama da wanda suke samu da yar wai ke da ke cewa ai wayan ka ne akwai wanda za ka kirji ka shan wuya kuma sai zama duba sama ko kai ka sama shi ga yanzu cewa ba wahalar naka ba ke an lura to da kai mai neman ka sama bayan ka sha wuya mai yawa da wanda shi ke wani shan wuya ke samu da wanda kwata-kwata zai samu ko ya nema misali da wanda ma ba su nema duka dai za a haɗu wurin Allah ne wa ilaihin nushur koma da tashi da haɗuwa wurin Allah wannan tabbas idan mun gama wani rayuwar duniya za mu koma wurin Allah ne da karamu kuma zai tambaye mu akan manya manya zai tambaye mu akan kanana kuma yana ganin insha Allah daga nan ne za mu tsaya Allah ya da kamar yadda aka faɗa yau ne za a rike wannan zama domin zai wannan zama ne dai amma sanin tafsiri sai dai ma cewa malam ya ke ta tafsiri mu je kan mun zo muna ta nan duwa Allah ka yafe mana Allah ka idan mun duwa mu duba da kyau ah, muna roƙon Allah mu cikin sarki ya karba da gare mu ya karba daga malam ya karba mu dukkan al'umma mu da da su ne wannan abu ya kammala ko kuma ya zo wannan lokaci ah, musamman malam din sannan dole ne a jinjina ma ah, wato kwamitin masallaci wanda ya shugabanci kusa akwai didi wanda kullum da shi yake yi har irin wannan kwanakin da muke ɗan tattaɓa zagare da aka sai ya zo yau wato dole ne a jinjina musu dole ne a jinjina ma mutanen da ake kafa ɗan sunan su sun ɗauki nauyin kaza sun ɗauki nauyin kaza a san ba ba da ƙananan abubuwa ne aka yi wannan ɗaukar nauyin ko ba haka nan ba to su ma dole ne a jinjina musu muna roƙon duk wannan ayyuka da aka yi Allah sun ya shi a cikin mizanin kyawun ayyuka dole ne a jinjina ma masu ɗaukar su ma ga suna yau ko kuma ba su ma tare da su ake yi kai har sai ka ma ka je ka dawo ko idan sun kafa ba za su iya zuwa ka je ba to suna son tabbatar da sun dauke shi daidai kuma wa da kamar da muka yi maganin cewa idan ka tashi ake kai kai kibra da muka samu a wajen da zai ko ba haka yau su da kasu ma dole a jin dina musu abin da kuka yi a wannan wurin Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya shi a mizanin kyawun ayyukan ku dole ne a jinji namu mu ku kuma sauran mutane wanda yake da ku ne a kai domin wannan zaman nan ai naku ko na amsa da kake cewa ya nuna cewa naku ne dariyar da kake ya nuna cewa naku ne kai ko tare ke to ai ko da wannan abin nan ya yi shekara nawa ne ai da kai aka yi ba ga tarin nan ba mu je ma ba kai tari ba tunda dai Allah ya san kana wurin ya san da kai da ga wannan abin namu ne na mu duka dole ya a jinjina muku Allah ya sanya alkhairi Allah ya saka mana da alkhairi Allah sanya shi a cikin mizanin kyawun ayyuka akwai masu kula da masallaci ina jin kamar irin ah, security kenan yawa irin su cso da makamantan ma'aikatan da suke tare da shi wasu tun daga gate za ku gansu duk aikin da duk iri ne kun lura duk aikin da muke ke communal effort duk za a tattara ne kowa ya ba da shi gudunmuwa kuma Allah yana da abin da zai biya kowa to shi ne nan nake amfani da wannan damar muna roƙon Allah ya biya kowa kuma yana da abin da zai biya yana da abin da zai biya bayan muna fatan irin wannan haɗin kai da aka bayar a ci gaba da bayarwa ko da a gaba ko da kuma a wani wajen daban ta yadda yake rayuwar zai zama har ka gama har abin da rasuwan ka ya zo sai ya zama na bayan ka rasu sai ya zama na za ka yi farin ciki insha Allah muna roƙon Allah mutum ya karɓa mana gabaki ɗayan mu ya sanya abin da muka yi na cikin mizanin kyawun ayyukan mu ya kuma samu cin da shi ranar gamuwa da shi Allah ya tsare ya tsare ku karɓa mu fata kuma bayan Allah ya karɓa kuma wanda Allah zai karba yakin shi daga wace zai fata a aje kana ta alfahari cewa ai mu muka kaza muka kaza ai ma muna mun Allah ba shi kuna nan Allah ba shi ne duk zuwan ka Allah ne ya kawo ka ba ku taɓa jin Allah ba shi ne wani yake bin mu ba shi an karanta mun abubuwan da ana jira mu mu je mu aiki da shi Allah ka yafe mana to Allah ya taimake mu ya sa mu dace duniya da lafiya kuma irin wannan wajen zaman Allah maimaita mana shekaru bayan shekaru Allah ya kara mana lafiya ya ja kwanan mutum alkhairi kuma ka dawo majama'ir wannan aiki na karanta littafinka da fasa littafinka da sauran littafinka da aiki da littafinka da neman fasa littafinka da tadabburin littafin na kaya hayyu ya bayyo da haddacewa domin mun ga bana an zo da ma maganar haddacewa su ayoyi dan dai lokaci ba zai so ne da an zo an fara gege da gege an fara nuna kai mana in ka yi sun zo ko ba haka ba amma mun baka da Allah muna sa ran kana za ka yi ka nuna mu Allah yau muna roƙon Allah sun ya taimake mu ya zama irin wannan aikin shi ne za mu yi a rayuwar mu har rayuwa ya hayu ya qayyum ya dal jalal ikram mu shiga wani addu'a ko shi ne kai saboda kuma makaranta masallaci za ta bayar ta hannun biyu Okay. Cool. akwai jawabi da shugaban matsalaci zai lafiya da ya ba mu rai wanda Allah ta wanda da ya shi wannan karatu a yadda aka saba kullum ɗin shekara a profesa honorable minister and a ibrahim isa aljali ya ne mana tasiri mu tasirin ƙur'ani wanda a yanzu ba wai kawai mu ne muke jin abin da yake faɗa ba da bayanin da yake yi da tafsirin da yake yi duk wasu afirka gaba ɗaya a takaice iyalai na ma da suke kasar waje kamar london suna jin abin da ake yi suna gani su daga allah subhanahu wata'ala ya ba mu dama mu nemi ilimi kuma mu san alkur'ani kuma mu aiki da shi saboda haka babban abin da nake so ce is godiya yino ta tabbata ga ku da kuke taruwa domin saboda makaru da fahimtar alkur'ani kuma mu koya wa juna ko mu zauna da juna ko mu fahimci juna domin haka Allah subhanahu ta'ala ya ce saboda haka sai kuma shi kansa ramma da shi professor fantami ba abin da zan ce a maimakon ma'aikatan annur under international center for islamic culture and education sai cewa allah ya saka musu da alkhairi kuma allah ya biya su allah ya ji kan allah ya sa sun sauka gidan gaskiya kuma allah ya ba su jallatar firdaus kuma allah ya sa mu cika da imani domin wannan aiki ba karami ba ne a ce mutum yana nan kwana ashirin da biyar cir kullum sai ya zo kuma ba a laifi wannan ba karamin abu ne idan an tsaya an yi tunani a kai sau da aka kamar yadda aka saba irin waɗannan abubuwan idan mutane sun zo sun yi wanda jama'a suke amfana to muka dan ba da dan guzuri ah, kamar gift na ban girma wanda muke nuna farin cikinmu da abin da suka yi na wanda ya ba jama'a dama da amfana sau da aka ina so ne amfani da wannan dama na ba da wannan gudunmuwa ko kuma wani guziri ko kuma wani gift you know tabbatar cewa da su mun gode musu kuma allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri so zan fara cikin alaramma allah subhanahu wataala ya masa albarka allah ya saka musu da alheri Allah kuma mai da shi gida lafiya Allah ya sa kuma a gama da duniya lafiya So da ka na ɗaya fahimta me muke yi a santa sau da ka a ciki muna da 'yan takardu na na wannan yake kariya? ok yawa to please to wannan shine yawanci mukan idan mun yi baki mukan ba su wannan fak din shi wannan fak din na daya muna dan yada ilimi muna training muna gaggaya mutane abubuwa da ya shafi musulunci da abubuwa da shafi rayuwa baki da duk shekara muka yi wannan kuma muna ba da kwabe na alkur'ani saboda duk wanda ya zo jijenmu daga nan kuma muna yin kamar duk shekara muka duba abubuwan da muka yi na alheri muke cewa to ga abubuwan da muka yi jama'a su sani wanda yake so ya taimaka tsakanin shi da Allah sai ya zo ya tambaye mu kuma mu gaya masa abin da zai yi daga nan kuma duk juma'a idan an yi huduba mukan ɗauki huduba kamar guda goma wanda muke ganin mutane da yawa za su amfana sai mu sai din journal to ita wannan journal din ita ce wanda muke producer yanzu kuma akwai ma azar takardu da dama wanda yake bana son dogon bayani bata a takaice dai wanda suka suka sai littafai na dubu goma to ne makan hada da littafi na fi sabilillah to so laka wannan ne fak da muke so wanda mutum in ya karanta alkala zai baka dogon bayani akan abin da ake yi a International Center for Islamic Culture and Education the custodian of Anur Masjid to da haka ne nake so sai waɗanda suka isa sai waɗanda muke girmama su muke bayar wannan Eh, na tabbata za ku yadda da ni ah, <laughs> ramma yana ɗaya daga ciki sau da kai shi ne ina gan sai na ga cewa kawai ah, ana su computer Quran you know everything is just uh, mnemonic you know in that sai sau ra'an bashi fi sabilillah ga mukan ba da lambar bangirma girma da ka duk sanda mutum ya zo ya mana wani abin alheri wanda santa ta yaba members na board suka yaba management suka yaba akan ba shi dan babban girma so da haka muna fata duk wanda ya zo ya wani abu na alheri mukan girmama shi da wannan saboda haka for that reason ina so na ba you know alaramma computer quran you know a kwafi bismillah nan muna muna dan ta magana da shi akan waza a closing yau ko kuma gobe amma da ni da rama da shi muka tsaya a kan cewa yau za a yi kulozin don saboda mutane su dan samu dan dama su yi waɗansu abubuwa na shirye-shiryen tahajjud da kuma shirye-shiryen sallah sau da haka waɗansu za su tafi gida idan su haɗu da iyalai su yi makamantansu saboda haka tun da yake shi a honorable minister our sheikh and also our professor you bai samu damar zuwa ba na tabbata da kun gan shi a cikin social media tare da shugaban kasa you suna ziyara a rauda a masallacin annabi kun waɗansu sallam kun waɗansu sun gan shi a maka sun shirya sun ɗaura da you know suna yin umara sun fara da dawafi to da haka tun da yake baya nan muna so shi ma mu girmama shi to amma akwai na'ibinsa Um, Ibrahim injiniya Ibrahim who is a technical assistant wanda mataimakinsa ne wanda yake taimaka masa a ofis zai karbi a lambar ne na taimakon nuna godiyanmu ga abubuwan da ya yi wajen kwana ashirin ino da suka wuce shi ma kuma muna cewa Allah ya saka mushi da alheri Allah ya sa shi ma ya gama da duniya lafiya Da na ba ino alaramma ino computerized Quran you shi ne na nake so dama shi ma za a ba honorable minister to shi ma ga shi shi ne muka ce za mu baka sai mu koma akan game da muka ce duk wanda ya zo muka yaba da abin da ya yi abin da ke taimakawa jama'a a sha'anin fannin you ilimi musulunci da kuma fahimtarsa da kuma aiki da shi shi ma mukan ba shi wannan lambar girma wanda yake members na board da senior management team yano sun yarda a yi to shi ne muke so a bashi kuma mai masa godiya kuma ce Allah ya saka masu da alheri ah, shi kuma professor honorable minister sheikh isa ali ibrahim fantami ban san yadda zan you know describe dinsa ba you know akan sha'anin fannin qur'ani ah, da saninsa da fahimtarsa da kuma bayani a kansa da kuma aiki da shi to da ka duk sanda muka zo insha Allah muna da alƙawarin cewa za mu samu wani gangariyar ƙur'ani shi ma mu bashi domin mun san yana ɗaya daga cikin abin da ya fi so a rayuwarsa ta duniya to saboda haka shine muka ƙara masa da wannan alƙur'ani mai girma wanda yake muna so shi ma a kai masa ya daɗa sawa a labirari ɗinsa